بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلح صلح لها سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da wannan yammaci kuma barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo da ke jihar Katsina a kofar Kaura a yau ranar talata garin Laraba nawa ga wata ne sha uku ga watan Rajab shekarar miladiya ta dubu ɗaya shekarar hijiriya ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan haɗuwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafi mai suna a tabbatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar shaykhul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shi ne darasin na nawa darasin na nawa na tara darasin na tara a wannan littafi a majalisoshin kuma wannan shi ne na nawa na hamsin da uku da muna magana ko ce malam yana mana magana akan abin da ya shafi zuciya ko ayyukan zuciya inda a satin da ya wuce muka fara magana akan ikhlasi ikhlasi shine kololuwar addini domin babu abin da zai karbu na bawa sai da ikhlasi kuma ikhlasi din nan yana ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ma'ana gurbin da ikhlasi yake samun mahalli shine zuciyar ɗan adam to shi da cikin irin hujjojin da yake kawo mana da bayanan da yake yi mana ya kawo mana hadisin annu'man ibn bashir hadisin da bukhari da muslim suka rawaito da kuma sauran malaman sunna yace wa li hada qala an sallallahu alaihi wa sallama fil hadith al-muttafaq alayhi an an-nu'man ibn bashir عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يشي سبو لهك نيما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ya faɗa a cikin wannan hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Nu'man ibn Bashir shi kuma daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace al-halalu bayyinun wal haramu bayyin halal abu ne karara a bayyane haka nan haram shi ma a bayyane yake karara wa baina zalika umuru mushtabihat amma a tsakankanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba kamar ittaqa shubuhat istabra dinihi wa irdi ma'aiki yace wanda ya guji ko ya kubutar da kansa daga rikikikattun al'amura to wannan ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubuha cikin rikikikattun al'amura to wannan ya fada cikin haram karra'i yar'a haula al-hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an Abu yana kusa da ya auka cikin shingen ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima lalle kowane sarki yana da shingenta wa inna hima Allahi maharimu kuma lalle shingen ubangiji shine sune abin da ya haramta ala ku ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan lalle akwai wata tsoka a cikin jiki idan salahat salahal jasad kullu idan ta gyaru to jiki gaba ɗaya ya gyaru ko salaha laha sa'irul jasad kullu dukkanin sauran jiki zai gyaru saboda gyaruwarta wa idza fasadat fasada laha sa'irul jasad idan kuma ta lalace duka sauran jiki ma zai lalace saboda lalacewarta ala ku saurara wa hiyal qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu waɗanda malamai suka ce a kan su ne musulunci yake kai kawo wa alaiha ta yazuru islam wato kamar hadisin innamal a'malu bin niyyat kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha man amila amalan laysa alayhi amruna ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisai waɗanda musulunci gaba ɗaya yana kai kawo a kansu wato suna shiga matsaloli da dama daga cikin matsalolin musulunci wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir za mu ga malamai sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske sun yi mata sharhi daban-daban daga cikin irin sharhin da aka yi masa akwai sharhin da Ibn Rajab ya yi masa a cikin littafin da ya yi wa Nawawi sharhi ya yi wa Arba'unan Nawawiyya sharhi wato Jami'ul Ulum wa Hikam ibn rajab ya yi ya fadada sharhin sa a cikin wannan littafi game da wannan hadisi abinda ba za ka same shi ba a cikin wani littafin daban haka nan shi kansa imamu nawawi a cikin sharhin da yayi wa littafin nashi al-arba'un an-nawawiyya ya faɗaɗa magana akan sharhin wannan hadisi sama da yadda yayi sharhin wasu hadisan ba shi ba za ku ga wasu malaman ma sun ware shi da littafi kamar yadda al-Imam ya rubuta juz'i musamman wajen sharhin wannan hadisi na An-Nu'man ibn Bashir saboda ya ƙunshi matsaloli da yawa kuma abubuwa da dama za su shiga karkashin sa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu bayyin halal a fili yake a sarari yake a bayyane yake haka nan shi ma haram a fili yake a sarari yake a bayyane yake Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafinsa ya bayyana komai a cikin sa filla filla wa nazzalna alaykal kitaba tibyana kulli shay ma farratna fil kitabi min shay Allah ya saukar da alqur'ani ya kuma yi bayanin komai filla filla a cikin sa وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله wa وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه Allah madaukakin sarki yake yi bayanin abin da yake haramun a cikin alqur'ani daki daki shine wa qad fassala alaikum ma harrama wa qad fassala ma harrama alaikum illa ma dharitum ilayh saboda haka Allah madaukakin sarki bai bai bar komai ba sai da yayi bayanin sa yasa a ƙarshen suratul nisa'i bayan ya yi aure ko auratayya da kuma hukunce hukuncen wasu nau'uka na dukiya ƙarshen suratul surar Allah madaukakin sarki ke ta yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji yana muku bayani ne daki daki dan kada ku bata wato bayanan da ubangiji yayi a cikin wannan sura da kuma sauran gurare da yayi bayani a cikin alqur'ani ya yi haka ne domin kada ku je ku fada cikin bata ku yi wani abu wanda ubangiji bai yi umarni da shi ba ko ku aikata wani abu wanda ubangiji ya hana aikata shi to shi yasa ya wannan bayani wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da laifin fata bayan ya shirya da su sai bayan ya yi musu bayanin abin da ya kamata su guda to haka ubangiji ya yi bayanin komai a cikin alqur'ani ya yi bayanin shi filla filla kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma Ubangiji ya ɗora masa nauyin ya yi bayanin wasu ƙa'idoji ko wasu al'amura da suka zo a dunkule, ya ƙara bayani ya ƙara fitowa da su, yadda kowa da kowa zai fahimta ya gane ba tare da samun rudu ba. Allah maɗaukacin sarki ya ce wa an zalla ilaika zikra bayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun. Lalle mun saukar maka da wannan alƙur'ani dan ka wa mutane bayani, dan ka musu bayani, ka musu sharhi, wala Allah ko sa yi tunani akan abin da ka zo musu da shi don haka alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun yi bayanin hukunce hukuncen halal da haram sun yi kuma wannan bayanin filla filla to daga cikin abubuwan da alqur'ani da sunna suka yi bayani akwai abin da yake karara kowa da kowa ya sani babu wanda zai jahilci wannan hatta wanda yake cikin ƙauyuka can inda babu ma ilimi sosai matuƙar kai musulmi ne ya san da halaccin waɗannan abubuwa ko haramcin su kamar halaccin ainihin abubuwan da ya shafi abin sha da abinci waɗanda suke a ƙwayyubar abubuwa daɗaɗa da Ubangiji ya halatta kamar zuma kamar dabbobi a bahimatul an'am inda ya shafi raguna tumafi abin nan awaki da shanu da raƙuma duk wannan kowa ya san halaccin su babu wanda zai ce maka yana tunanin halal ne ko haramun ne sawa'u a cikin birni yake rayuwa ko a ƙauye haka nan abubuwan da suka shafi tufafin sawa sawa'un tufafin nan an yi su ne da auduga ko an yi su ne da su gashin dabbobi ko wasu abubuwa da suke kama da haka mutane suna sanya waɗannan tufafi da aka yi ba tare da suna tunanin wai ko zai sai za su iya zama haramun ba waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da aka san halaccin su sannan abin da ya shafi auratayya mutane duk sun san cewa aure tsakanin namiji da mace halal ne yana daga cikin abubuwan da ubangiji ya halatta bai haramta su ba to duk waɗannan suna daga cikin alhalalul bayyin wanda babu wanda yake kokonto a cikin halaccin su akwai alharamul bayyin wanda shi ma kowa da kowa ya san haramun ne babu wanda yake shayi ko yake tunanin halatta haramcin su kamar haramcin kisa kamar haramcin shan giya kamar haramcin zina kamar haramcin karya da giba da annamimanci kamar haramcin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba duk waɗannan abubuwa mutane da dama kowa da kowa matuƙar mutum musulmi ne ya san ba halal ne a musulunci kuma abubuwa ne waɗanda hankula ma kaɗai sun isa su nuna wa mutane cewa abubuwa ne waɗanda suke munana. to waɗannan duk suna daga cikin alharamul bayyin wanda babu kokonto a cikin su kuma kowa da kowa yana tarayya wajen sani to kuma a tsakanin wannan alhalalul bayyin da alharamul alharam alharamul bayyin akwai wasu abubuwa waɗanda ba kowa da kowa ya san halaccin su ba wanda mutane za su iya shakka akan halaccin su ko haramcin su mas'aloli waɗanda malamai suka yi sabani akan su wasu suka ce kaza wasu kuma suka ce kaza wannan ba kowa ne yake iya sanin hukuncin Allah a cikin su karara ba sai kaɗan daga cikin mutane su ne ar bil ilm waɗanda Allah ya ba su ilimin alkitabu was sunna su za su iya tantance tantancewa cikin maganganun nan na malamai wacce ce daidai wacce ce kuma kuskure to kaga wannan ba kowa yake tarayya wajen sanin sa ba a ce abu kaza menene hukuncin sa yana kama da halal yana kama da haram to irin wannan malamai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi wajen sanin alkur'ani da sunna da ka'idoji na ilimin addinin musulunci su kadai ne suke gane hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba aga cewa da dama daga cikin mutane wannan yana nuna akwai kaɗan daga cikin mutane waɗanda suka sani wato ba kowa ba ne ya yi tarayya wajen jahiltar su a'a akwai waɗanda suka sani amma kaɗan ne waɗanda ba su san hukuncin ba su suka fi yawa wannan hadisin yana nuna mana kashe-kashen hukunce-hukunce ko kuma ayyuka da ɗan adam musulmi zai aikata akwai abin da yake alhalalul bayyin akwai wanda yake alharamul bayyin akwai kuma wanda yake almustabih wanda yake da rikici yake da rikitarwa to in aka ce abu kaza yana da rikici yana da rikici ne a gurin wanda bai san hukuncinsa ba amma wanda ya san hukuncinsa ya san ko dai yana daga cikin alhalalul bayyin ko kuma yana daga cikin alharamul bayyin dan an yi sabani a cikin matsala ba lalle bane ya zama daga cikin almushtabihat sai ga wanda bai iya tantance hukuncin ba amma ga wanda ya san hukuncin ya samu nassi daga alqur'ani ko sunna to wannan shi abin ya fita daga da'ira ta almushtabihat a wajensa ya koma daga ɗaya daga cikin da'irorin nan guda biyu gwargwadon irin abin da ya fahimta halal ya fahimta ko haram ya fahimta saboda haka aka ce al-mushtabihat ana nufin ga wanda bai san hukuncin ba banda wanda ya san hukunci wanda ya san hukunci shi ba za ka kira abin al-mushtabihat a gurinsa ba abubuwa suna zama al-mushtabihat a gurin wasu malamai saboda wasu dalilai ko wasu asbab daga ciki akwai ainihin kafa'un nafs ya zamana nassi ya koya daga wani malami wani malami bai san nassi akan wannan matsala ba shi dai a gurinsa wannan matsala din babu wani nassi da ya sani karara daga alqur'ani ko sunna kuma ya kasa ilhaƙinta wato riskar da ita zuwa ga wata matsala mai kama da ita wacce take da nassi alqur'ani ko sunna to wannan kaga abin zai zama maka al wato abu mai rikitarwa amma ga wanda yake ya samu wannan nassin daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba zai samu rikici cikin wannan abun ba zai san cewa abu kaza hukunci ta kaza domin Allah da manzansa ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faɗa a cikin ingantaccen hadisinsa to wannan yasa ake samun sabani a wajen malamai wani kaga yayi fatawa da wata akan wata matsala. wani kuma ya zo ya saba masa wani ya ce haram wani kuma ya zo ya ce halal wanda ya ce haram wala Allah ya ce haram saboda bai samu nafsin da yake nuna halaccin abin ba sai ya yi kokarin ya yi ijtihadi ya yi wannan matsala da wasu matsaloli da yake da suna yin kama da shi abin da yake suna yin kama da wannan matsala din sai ya zama na ya fitar da wani hukunci wanda daga baya nassi yake nuna hukuncin da ya fitar ba daidai ba ne to kaga wanda ya samu nafi karra shi za a goya wa baya shi za a aiki da maganarsa akan wanda bai samu nafi a cikin wannan matsala ba domin shi wanda bai samu nafi ba ijtihadi yayi yi kokarin sa yayi na yayi kiyasin matsala da wata matsala da haka nan akan iya samu wato abu ya zama daga cikin al-mushtabihat a gurin malami idan ya kasance matsala din an samu nasussuka guda biyu a cikinta ɗaya ya ce a yi ɗaya ce kada a yi akan iya samun hadisai biyu waɗanda a zahirinsu suna nuna ta'aruf wato suna nuna wato suna karo da juna a zahiri ɗaya ya ta hana ɗaya ya yi umarni to a wannan lokacin abu ya kan rikice ma wasu wani ya riskar da wannan abin cikin abin da yake halal wani kuma ya riskar da shi cikin abin da yake haram wani kuma ya yi tawakkufi wato shi ya kiba da wata fatawa ya ce shi wannan abu yana rikita da shi ba da abin da zai faɗa misali irin wannan kamar wato ainihin sallan nafila a lokutan da aka hana sallolin nafila a cikinsu wato kamar sallan nafila bayan asubahi nassi ya zo da hana sallan nafila bayan asubari ko lokacin da rana ta take tsaka kafin ta karkata ko kuma bayan lata waɗannan lokuta ne da aka hana nafe filo a cikinsu to sannan kuma akwai wasu hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sahihai waɗanda suke umartar wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu za da kala ahadukum almasjid la yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu to ba waɗancan hadisai sun hana yin nafila a wasu lokuta na musamman ga wannan hadisai wannan hadisi shi kuma kai tsaye yana umartar duk wani wanda ya shiga masallaci ya yi raka'a guda biyu to kowane hadisi ta fuskar ta ta bangaren sa zaka ga yana da umumi idan ka kalli hadisan da suke cewa kada a yi nafil kada a yi nafila a waɗannan lokuta sun kunshi kowace irin nafila sawa'un nafilar da ka zaka yi dan ka shiga masallaci ko kuma nafilar da zaka yi dan karan kanka kawai wannan hadisai a zahirinsu sun kunshi wato umumin nawafil gaba ɗaya saboda haka suna da umumi ta wannan jiha din kuma waɗancan hadisai da suke umartar ka da kai raka'a biyu idan ka shiga masallaci su ma suna da umumi ta bangaren su domin zahirin su yana nuna cewa an umarce ka da kai wannan raka biyu a kowane lokaci ka shiga masallacin sawa'un ka shiga lokacin da yake ba a hana nafila ba ko lokacin da aka hana nafila ba a ba a bambance ba tsakanin lokacin da aka hana nafila da lokacin da ba a hana ba cewa akai kawai in ka shiga masallaci wanda kuma an san kana iya shiga masallacin nan a lokacin da aka ce kada a yi nafila to kaga su ma ta bangaren su suna da umumi to sai aka samu ta'arudul ne ko ne. an samu karo tsakanin hadisai guda biyu waɗanda kowannen ta bangaren sa yana da umumi to wanne ne zai fi karfin daya hadisin da yake a yi sallah idan an shiga masallaci raka'a biyu nafila shi zai fi karfin wancan hadisi ya zama da ko da yaushe ka shiga za ka iya yin nafila din nan ko da kuwa lokacin da aka ce ba nafila ne ko ku a wancan hadisin shi zai fi karfin hadisan da suke umarni da waɗannan raka'o'i guda biyu ya kasance idan ka shiga masallaci a lokacin da aka hana nafila ba ka da dama kai nafila za ka zauna ne to kun ga anan dukkanin hadisan guda biyu sun inganta babu wani malami da yake ja akan ingancin wani bangare daga cikin waɗannan hadisai sannan kowane hadisi yana da umumi ta fuskarsa wato yana da gamewa ta fuskarsa to shi yasa aka samu sabani a tsakankanin malamai wasu suka rinjayar da umumin hadisan da suke hana nafila a kowane lokaci don haka suka ce idan ka shiga masallaci lokacin da aka hana nafila ba za ka yi nafila ba wasu kuma suka rinjayar da umumin hadisan da suke umarni da raka'o'in nan guda biyu suka ce idan ka shiga masallaci za ka yi raka nan guda biyu ta tahiyyatul masjid ko da kuwa a lokutan da aka hana ni wato suka rinjayar da umumin hadisan al-ahadith al-amiratu bi tahiyyatul masjid ala al-ahadith nahiya wasu kuma sai suka ce ai wannan abin ya fi karfin su da haka su dai ba su da kacewa a ciki to in ka shiga masallaci a gurin ne za ka yi za ka zauna ko ba za ka fita ko ba za ka shiga ba to shi ne suka ce tun da dai su sun rasa me za su faɗa a yi ko ka a yi sai suka ce kar ka shiga saboda haka suka ce su ne suna ganin idan wannan lokaci kada a samu kowa wato ya shiga masallaci wanda yake ciki kafin lokacin wannan ya riga ya shiga ya yi nafilarsa amma in lokacin ya yi sai ka jira a koma masallaci lokacin ya wuce shaukani yana daga cikin waɗanda suka faɗi haka yace wa hadha indi min al madayiq wal aula bil muslimi an yatajannaba dukhul al masjid fi hadhihi al awqat yace dai wannan abin yana cikin abubuwan da suka rikitar da shi masu rinsi a gurinsa don haka shi abin ya fi kamata ga musulmi ya guji shiga masallatai a waɗannan lokutan to kaga wannan yana daga cikin al-mushtabihat amma a gurin ka kai kai da baka san wanne zaka rinjayar ba wanda ya rinjaye da ɗaya daga cikin matsalolin nan guda biyu shi ya fitar da abin daga mushtabihat amma a gurin irin su shaukani yana daga cikin al-mushtabihat domin ya rasa wanne zai zaba yayi ko kai yayi to kaga anan sanin wato ka'idoji na na na, na usulul fiqh yake da amfani domin zaka iya sanin ya zaka yi tawfiqi tsakanin waɗannan nasu suka guda biyu akwai ka'ida ta malaman ta malamai waɗanda wadda suke yi ittifaqi a kanta wacce take cewa idza ta'arada al-ammani ahaduhuma dakhalahu at-takhsis wal akhar lam yadkhulhu at-takhsis قضي بالذي دخل لم يدخله التخصيص على الذي دخله التخصيص wato idan aka samu hadisai guda biyu kowanne ko nassussuka guda biyu kowanne ta bangaren sa yana da gamewa to sai a duba wanne ne taksisi ya shige shi ta wata lahiyar? wanda duk ya samu taksisi ta wani bangaren to shi ne zai yi rauni sai a rinjayar da wanda bai samu taksisi bai shige shi ba a cikin wanda taksisi ya shige shi wataƙila wannan zaurance ne a gurin da dama daga cikin ku la hu kafirun min minan nan wato idan muka dubi hadisan da suke hana nafila a wasu lokuta na musamman za mu ga wasu hadisai kuma sun yi tafsirinsu. Misali, annabi ya hana nafila bayan asibani a sai rana ta fito, a ta zuwa shams. Ya hana yin nafila a bayan asuba. Yana daga cikin lokutan da aka hana nafila. Amma za mu ga hadisin Zaid ibn Arqam wanda yake cikin sunan Abi Dawud wanda yake cewa sallah Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi Mina فإذا برجلين لم لم يصليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بهما فأتي بهما ترتعد فرائسهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيت المسجد جماعة والإمام يسلي فسليا معه فإنها لكما نافلة النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلر عسباهي أمنا تعالى جماعة وتسلى الجنة bayan an gama sai ga wasu mutane biyu can gefe guda ba a yi sallah da su ba sai annabi ya ce a zo masa da waɗancan mutane biyu waɗanda ba su zo an yi sallah da su ba sai aka zo musu aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da su jikin su yana rawa saboda haibar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a tsorata suke dan ba su san me suka yi ba aka zo da su jikinsu yana rawa nabi ya ce me ya hada ba za ku yi sallah tare da ruwa? sai suka ce ya ba aikin Allah mun yi sallah a masaukanmu wannan sallar sallah asubahi ce nabi ya yi sallah asubahi su kuma sun riga sun yi kafin su zo kaka suka zo suka suke shi shi da jama'ar suna sallah sai ba su shiga an yi sallah da su ba nabi yace da ya hana ba ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce sallai na fere halina amin yi sallah a masaukan mu zalla ce to daga yau duk sanda ɗayan ku ya zo an yi sallah ya yi sallarsa a masallacinsa ko a can cikin jama'arsa da ya zo ya samu liman bai yi sallah ba to kada ya koma gefe ya zauna yana kallo ana sallah sai a a yi da shi sai ta zama masa nafile. kaga kamar anan annabi umarni yake ba su gada suka shigo an yi da su ta zama musulmi nafila a wani lokaci ne wannan bayan asuba kaga anan an samu taksisin wancan umumi na hana sallah bayan asuba ma'ana da mutum zai zo bayan asuba liman yana sallah da jama'a shi kuma yayi sallah a wani masallaci amma ya shigo wannan masallacin to ya halatta gare shi shi ya shiga yayi sallah tare da liman wannan sallar ta zama masa nafila kaga an samu taksis a cikin wannan umumi na hadisan da suke hana sallah a wasu lokuta na musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau yana faɗa a cikin hadisi sahihi yana cewa ya bani abdul manaf la tamna'u ahadan faqa bi hadha albayt an yusalliya mata sha kada ku hana wani da zai zo yayi tawafi a wannan daki na Ka'aba yayi sallah duk sanda ya ga dama tahiyyatu tawaf ko rak'atai tawaf akwai raka'o'i biyu da mai dawafi yake yi bayan ya gama dawafi wannan raka'o'i biyun wancan hanin bai shafe su ba inda za ka yi za ka gama dawafi a kai ba abin nan salatul fajr to za ka yi wannan raka'o'in guda biyu ko za ka gama ba'da ba'da salatul asr za ka yi wannan raka'o'in guda biyu ko lokacin da rana ta sake saka za ka iya yin wannan raka'o'in guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya a bar mutum ya yi sallah kada a hana shi a duk sanda ya so matuƙar ya yi dawafi kaga wannan ma tafsiri ne ya shiga cikin umumin wancan hadisai da suke hana a da suke hana a yi a yi sallah ba fi fi ba fi ba'd al-awqat saboda kaga tafsiri ya shiga cikin wannan hadisi an halatta yin wasu salloli da sabab saboda wani dalili saboda wani sababi aka ce a iya yin wasu salloli kamar wannan sallah din da shi nafilan nan da mutumin da ya shigo masallaci ana jarki kaga nafila ce da sabab ba nafila ce mutlaka ba ba haka kawai ya ga dama ta tashi ya kama nafila ba nafila ce da sabab haka nan wanda ya tawafi shi ba in zai yi nafila sa li sabab ce to malamai suka ce dukkan nawafil waɗanda suke rawatul asbab za a yi musu hukunci iri ɗaya wanda ya shigo masallaci zai yi sallah ne da sabab menene sabab din shine shigowar ta masallaci to kaga wannan ma ta fita daga cikin umumin nahi kamar yadda waɗancan salloli na nafila suka fita daga cikin umumin nahi an gane ko saboda haka da wannan ne wasu malamai suka ce dukkan as-salawat zawatul asbab ya halatta a yi su koda fi auqatin nahi kamar sallar jana'iza sallar jana'iza sallah ce saboda haka ya halatta a yi ta ko da fi auqatin nahi ba haramun bane yin ta da salatul asr ko da salatul fajr masalan a iya yin sallar jana'iza a wannan lokaci saboda haka kaga anan an fahimci cewa hadisan hadisan da suke umartar mutum da zai yi da zai shigo masallaci ya yi raka'a guda biyu a matsayin tayyatul masjid waɗannan su suka fi ƙarfi ta fuskar umumin su sama da hadisan da suke cewa kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman sai ya zama kamar an ce kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman su ne waɗannan lokuta guda uku illa zawatul asbab wato ya zama akwai illa shi ne tafsirin da aka samu an keɓe wasu salloli ban da su to kaga wannan ya fi kaulin da zai ce da kai ka shiga amma ka tsaya akwai wanda suka ce in ya shiga ya tsaya har sai lokacin da wuce kada ya zauna to tsoho ne fa gajiyayye ko mara lafiya yaya zai yi saboda haka in ka shiga ka tsaya ai ba ka yi abin da aka ce ka yi ba domin an ce ka yi raka a biyu sai wasu ka ce ai abin da aka hana shi shine ya zauna amma in tsayuwa ce ya iya tsayuwa wasu ka ce a'a shagulul bakan din aka hana shi an hana shi ya ya mamaye gurin ba tare da ya nafi guda biyu ba inda ko yana tsaye ayyama mai gurin don wani ba zai zo ya tsaya ya zauna gurin ba saboda haka sai yayi waɗannan rakawoyi guda to kaga wannan matsala ga wanda wato ainihin bai yi tarjihi tsakanin bai samu muraki tsakanin musulun duka ba to matsalar tana gor tana cikin almustabihat a wajensa misali irin wannan har ila yau akwai hadisai da suka zo suke hani game da shan ruwa a نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما حديث من yana cikin sayi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a a tsaye akwai hadisi sayi abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin kabaki na nono tulu na nono bayan ya sha ya ba abu huraira abu huraira yana tsaye zai sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aturidu an yashraba ma'aka hadha al-hir kana son magen nan shanun nan tare da kai yace a yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min zaka shaytan sai to kun wanda ya fi magen nan sharri shine shaytan kaga wannan hadisan suna nuna idan zaka sha wani abu ka tsuguna kada ka tsaya in ka sha a tsaye zai yi tarayya da cikin wannan abin shan naka sai kuma aka samu hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam qama ila qirbatin aw shannin mu'allaq fa shariba minhu nabi ya tsaya akwai wata salka wato arati sai ya karkato bakin salkar ya sha ruwa a ciki haka nan lamma fafa bil bait shariba min bidri zamzam qa'iman ya sha daga rijiyar zamzam a tsaye to saboda haka sai aka samu nasi guda biyu ɗaya yana cewa kada a yi sai yana cewa ai har ma a wani hadisin yake cewa da wanda yake shan abu a tsaye ya san me yake kwankwada ya'lamu alladhi yashrabu qa'iban ma za يجرجر fi batnihi لاستقى da me sha a tsaye ya san abin da yake kwankwada a sa da ya amayo da shi. Akwai ruwayar Muslim la ya ahadukum qa'iman faman nasiya falyastaqi wannan ruwayar faman nasiya fali wannan lafazin na ƙarshe bai inganta ba amma annabi la yashrabanna ahadukum qa'iman wannan lafazin ya inganta amma karshen sa wanda ya manta ya amayo wannan bai inganta ba to kaga hadisai wasu suna cewa kada ka sha wasu kuma suna cewa manzon Allah ya sha an gane ko to anan kaga akwai rikitarwa ga ɗalibi wanda bai zurfi ba ilimi kuma wannan ta sa malamai har suka yi saɓani wasu suka ce ya halatta a sha a tsaye a sha a tsaye ko a sha a tsaye amma a sha a zaune shi yafi wato mustahabbi ne sha a zaune sha a tsaye kuma ne. an gane ko babu karo tsakanin eh, istihbab wal jawaz idan kai abin da aka ce ya halatta gare ka kai abin da baka da lada ka da laifi in kuma kai abin da aka ce maka mustahabbi kai abin da za a baka lada a kansa an fahimta ko wanda ya sha a tsaye ba ya da zunubi ba ya da ba ya da lada wanda ya sha a zaune yana da lada haka wasu malamai suka ce don haka hadisan da suke hanawa wannan annahi huna mahmudun ala tanzik wato kamar ana nuna maka ya kamata a ce ba haka kai ba shine ma'anar hanawar suka ce dalilin da yasa suka fassara hani a nan da cewa hani ne na tanzihi ko tarkil aula saboda fi'ilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa fi'ilin nabiyyi dalilun ala aljawaz aikin annabi yana nuna halacci ya yi haka ne dan ya nuna maka halaccin abin waɗancan kuma hanin ya yi nuna maka dan ya dan ya nuna maka cewa barin haka shi ya fi da haka sai wasu malamai suka tafi abin a haka wasu kuma sai suka tafi akan annahi littahrif hanin nan na haramci ne wato bai halatta ka sha a tsaye ba idan ka sha a tsaye ka saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da yace la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada ɗayan ku ya sha a tsaye in ka sha ka saba masa dan haka yi haramu to ya za su yi da aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da isha a ce to anan ne sai kuma malamai yake yake bambanta ko yake bayyana ka fahimci waɗanda za su tabbata ka'ida wanda malamai suka haɗu a kanta da waɗanda kuma za su shagala gabarinta idan aka samu malamai suna cewa idan ta'arada al-hazir wal mubish qaddima al-hazir لأن الحاذر ناقل عن العصر والمبيح باق على العصر والناقل عن العقل مقدم على الباقي على الأصل wataƙila ma wannan da da yawa zaurace ne idan aka samu nasi biyu ɗaya ya ce haramun ko ya hana sai kuma ya ya halatta to suka ce ana gabatar da wanda ya nuna hani akan wanda ya nuna halacci saboda wanda ya nuna hani wanda ya nuna halacci shi yana hikaito maka asali ne tunda al-aslu fil ashiya ibaha asalin abubuwa shine a halacci suke daga baya nassi yakan zo ce abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne amma in nassi bai zo ba asalin abun halal ne saboda haka nassin da ya zo akan ibaha yana nuni zuwa ga asali nassin kuma da ya zo akan hani shi kuma yana ɗauke ka daga wancan asali da ka saba da shi zuwa ga wani hukunci sabo wanda ya zo da hukunci da'iman shi ake gabatarwa akan wanda ya barka akan asali domin ƙaddamar da almube alal hazir wannan yu'addi ila nafsi marratayn duk sanda ka kaddamar da wanda ya halatta akan wanda ya haramta to nan a iya cewa kenan an samu nafsi sau biyu wanda kuma wannan in akwai shi a shari'a ma ba yawa sai wasu malamai suna cewa babu annas marratai a halatta abu a haramta shi a da a halatta shi a halatta a haramta a halatta sai dai a haramta a da a halatta ko a halatta a da a haramta an gane ko amma a samu hawa halal haram halal sai da suke cewa wannan ko da akwai shi a shari'a kaɗan ne wannan zuru la ibrata wasu ma su ce babu shi to duk lokacin da aka samu nasi guda biyu ɗaya ya ce halal ɗaya ya ce haram sai ka ɗauki wanda ya ce halal to kamar ka ɗauki wannan hawa uku ɗin ne domin kamar abin da farko halal ne shi ne al'asar sai wani nasi ya zo ce haramun sai kuma wani nasi ya zo ce halal daga baya kaga an samu hawa ukun da malamai suke cewa babu shi ko kuma akwai shi kadan amma in ka ɗauki wanda yake cewa haramun to shi annabi ya zo ne akan al'asar saboda ka abin ne da man halal ne nasi ya zo akan halaccin sa sannan daga baya kuma aka hana kaga ba a samu matakai har uku ba an gane ko to wannan shi ne abin da shekul islam yake faɗa a cikin littafin sa littafin sa al don haka idan aka samu nasi guda biyu sai ya ce ayi Sai ya ka ayi to malamai sun fi gabatar da wanda yake hanawa akan wanda yake umarta da ayi an gane ko domin zai yiwu da farko abin an yarje ma mutane su yi daga baya kuma nasi ya zo a daina wannan yana nan da dama a cikin shari'a ko sannan ta wani bangare kuma idan aka samu bai baina kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa fili an samu karo tsakanin aikin manzo da da magana can aikinsa ya nuna don haka ya zama mutumin kirki baya wato sa mun komai a zuciya baya umarta ta da wani abu sai abin da yake alkhairi saboda kaga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne amma kai na tafa na kama musulmi ne ta yiwu za ka ba musulunta amma ba ka sani ba ba ka da wannan tabbas a wata ruwayar fa'as lamu maimakon fa'as lama fa aslamu ubangiji ya dora ni akan sa don haka ina kubuta daga sharrin sa kuma ka kumanta annabi sallallahu alaihi wasallam an cire masa rabon shaitan daga zuciyarsa kaga wannan duk wani abu ne wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wani wata kariya daga ubangiji wanda kai baka samu ba kuma ya ce shaitan ne za ku sha tare shi yasa aka hana kaga ashe in ya sa a tsaye shi babu wani shaitan da zai tarayya da shi a cikin wannan an gane ko amma kai wannan shaitan din yana sannan kuma ta fuska ta hudu za ga cewa a nan da annabi ya ce shaidan zai yi tarayya da kai labarin ne yake bayarwa wal akhbaru la yadkhulu an nafs ka'idar labari ba a shafe shi domin an nafsu fil akhbar ma'ana hul kadhib a ce ga labari kuma an shafa labarin ma'ana an karyata labarin manzo Allah ya ce wanda ya sha a tsaye ya sha da yana sha tare da shi kaga labari ya bayar in aka zo ka ce an shafa wannan kaga ma'ana an shafa labarin wanda kuma ba zai ba zai yi ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama akwai kulfi a ciki to wannan ta sa wasu malamai suke rijayar da janibin al-hadr ala al-mandi to duk irin irin wannan suna nan da yawa a cikin shari'a waɗanda za a ga akwai rikitarwa a ciki a wurin waɗanda ba su ba su tsaya sun karanci abubuwan da ke ba kamar tambayoyin da ake ta yi ake ta rubutowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu fal yatawadda sannan kuma ga wani ya ce ya shafi azzakarinsa annabi ya ce inna ma huwa bad'atun minka to kaga anan nan an ce wanda ya shafi azzakarin sai alwala dan kuma an ce ai tsoka ce daga cikin sa kaga duk wannan ga wanda bai yi zurfi ba zai samu abin mushtabih ne a wajensa wato yana da rikitarwa a ciki to haka nan masail da babu nassi karara a cikin su ijtihadi ne na malamai da kiyaci to wani lokaci akan samu kiyasin da ya daidai wani lokaci akan samu kiyasin da ya kuskure illa iyaka dukkan malamin da ya ijtihadi ya faɗi wani hukunci ko da ya samu kuskure a ciki to wannan kuskuren ba zai hana shi ladan ijtihadinsa ba kuma kuskuren da ya yi an gafarta masa wannan shine bambanci tsakanin malami wanda yake yana yin abu dan Allah da kuma wanda yake da wanda yake bin son zuciya akwai wanda shi son zuciya yake don haka duk masail na khilaf so yake ya samu wanda ya fi sauki sauki a gurinsa za ka kullum tsilla tsilla yake in yana fatawa in yau yayi tambaya a nan ya ji ba a bashi kafa ba to sai ka ji gobe ya je wani gurin kuma yana sake lalata wannan tambaya. in ya ji ba a bashi kafa ba sai kuma tsilla wani guri sai ya je ya samu laushi laushi ta fuskubus to a nan sai kaga kuma ya samu daga ran nan ba za ka ya sake tambayar ba saboda daman kofar yake so a buɗe masa to ya samu wani ya dan kyalla masa ya dan haska masa a to ashe abin ma da dan sauki sauki riwaya abin san zuciya shine abinda malamai suka hana suka haramta shi duk wanda zai fi san zuciyarsa to babu shakka za ka same shi ya tara dukkan wani bala'i a gindinsa duk wani na sai ta zama a tattare tare da shi domin saufa saufa yajma'u shawazal masail zai haɗa matsaloli waɗanda suke shazza bara gurbi domin har kullun sauƙin yake ya tatabba ruka sauƙin yake nema ba wai yana neman hukuncin Allah ba yana neman kawai a sassauta masa yana za ga daga cikin malamai waɗanda suka kama irin wannan hanyar za ka samu gaba ɗaya sai suka saki layi sai suka bauɗe sai suka faɗa cikin wani rami kamar Muhammadu al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahmatsa Muhammadu al-Ghazali na Masar wanda ya rasu na jin da ne kaga abin da ya ja shi ya faɗar wasu mas'aloli wanda malaman duniya suka kai suka yi ta masa inkari to kamar yadda shi yake faɗa yake cewa ni a tsari na in ji shi shi yace shi a tsarinsa idan ana yi masa fatawa yakan duba mai masa fatawa daga kuma ina yake sai ya duba abin da ya fi sauki sauki daga cikin ra'ayin malamai sai ya bashi ce saboda haka daga turai ake masa fatawa da an masa fatawa aka tambaye shi yaya aure ba waliyi ya halatta ko bai halatta ba to in ya ga daga turai ne waya ta zo a turawa ai suna da yancin su da yarinya ta shekara 18 ta zama mai yancin kanta don haka sai ce to hutun da kuna ba wani ya halatta saboda hanabiya sun halatta haka kaga shi ba ba wai ba wai dalilin matsala din yake nema ba me zai gaya wa mai fatawar ya ji daɗi idan wasu daga kuriya ta kudu suka bugo suna tambayar ta yaya batun cin kare halal ne a musulunci ko ba halal ba ya duba ya ga cewa mutanen kuriya ta kudu kare a gurin su kamar tinkiya da rago a wurinka haka zai ga to a ah, ko dai kuna cin kare ko to ai babu nasi tarara da yake kare haram ne saboda ka ci gaba da cin kare kaga wannan abin da yake nuna musu cewa musulunci ba kai za ba shi zai ja ka ba kai ne zaka ja shi ba har cewa al-islam shine al islam lillah kamar da karanta a wancan satin al islam kai saranda da mai kauya ka bi doka shine musulunci kuma kamata kowa ya shiga musulunci ya ji cewa shi shi bawa ne na Allah ma'ana yana karkashin wasu dokoki na Allah zai yaki zuciyarsa ba wai san ransa zai ba to amma idan za zaka mai da musulunci shine daidai da san ran mutane to ba za su ji izzar musuluncin ba ba su cewa yanzu a karkashin wasu dokoki na Allah suke ba tunda kawai tunaninka me ya halatta a gurin su in ya in abin ana halatta musu a garin su kenan ka halatta musu in ana haram haramta musu ka haramta musu wannan ba daidai bane to wannan yasa shi shiga cikin rudani da yawa da ya rubuta littafin sa sunan nabawiyya baina baina alul hadith wa alul fiqh ya zo ya kwaba da kwakwala da yawa a ciki Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya bi masa saboda haka malamai suka hana tatabbu shawaz ashawaz bil masaji sannan guje wa shubha kamar yadda wannan hadisi yake cewa faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wato guje wa shubha yana ta ka kubuta da addinin ka ka kubuta da mutunci ka kubuta min ad-dammi shar'i wa min maqa'imin nas ka kubuta daga suka na shari'a ka kubuta kuma daga suka na mutane Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna mana babu sattin zari'a ya nuna mana babu darɗe matsabin al-buhdi an mazan shuba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana yana itikafi safiya ta zo wajensa cikin dare ya fito bakin masallaci haka dan ya rakota sai wasu mutane guda biyu suka zo gittawa annabi suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rislikuma guda kata guda ha safiya guda kata guda safiya ce suka ce ya rasulullah kai za mu yi mummunan zato annabi ya ce da su inna shaytana yajri inna adam majra dam shaytan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini me yawa ya san abin da shaitan zai zai zai samu ku ɗauka muku a zuciya duk kun san ni manzon Allah ne ba za ku tume ni ba amma shaitan ya iya sa muku wani abu a rai to lilibti'adi lilibti'adi an mawaqi shibah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu inna safiya to ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanka a cikin mujtama irin na Madina mujtama al'umma mai tsarki mai tsarkin zuciya irin ta Madina wacce yayi tarbiyanta yana kokarin ya kare kansa daga ainihin shugaba daga abin da zai jefa shi cikin zargi ina ga irin ko a irin wannan kuma lokaci wanda zuciya zuciya ta suka baci dan abin da bai taka kara karya ba sai ga ana zargin mutum abin da bai kamata a zarge ka ba kai wani lokaci abin da ba ya kamata a yabe ka akan sa sai ka ji wasu sun maida shi to kaga ashe a irin wannan lokaci ne yafi dacewa a ce mutum ya ta'idu al-shubha kun ga wancan hadisi na Zaid ibn Arqam shi ba yana nuna mana wannan annabi ya nuna musu idan kuka zo masallaci ana sallah tare da liman to kada ku koma gefe ku zauna in aka gama sallah wani zai dauka ba ku sallah ba zai dauka wai ko kun yi sallah ne a gida ba sai ce ai ga waɗancan musamman ma idan baki ne ku ba san ku ba kace ai waɗancan ba ba ka sallah ko ba ka san su yi sallah cikin jami'i to shi yasa annabi ya ce idan ka zo masallaci ana sallah to ka shiga a لماذا؟ للابتعاد عن مواقف عن مواقع الشبه dan ka nesantar da kanka daga mahallin shubuha to a ka'idar musulunci duk abin da yake shubuha ne ana so ka masa a cikin sahihai hadithun ali ibn hatim da annabi sallallahu alaihi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama nakan yi bismillah akan karan farauta ta in sake shi idan na je sai in same shi tare da wani karan akan abin da aka kama na farauta don sani ba kare na ne ko ba kare na ne kaba zan ci ko ba zan ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ci ba li annaka innama sammaita ala kalbika wa lam tusanni ala ghayri domin ta yi bismillah ne ga karanka amma ba kai akan wani karan ba to wannan abin da ka je ka samu an kashe baka sani ba cikin su wane ne ya kashe karan da kai wa bismillah ne ko ba da yin karan ne kaga a samu an samu ishtiba sai annabi ya ce ka bari kar kai amfani da wannan kaga gujewa wa shubha ke wa man ittaka shubuhat faqad istabra al-dini wa wanda ya guje wa ya guje wa addinin ya guje wa ainihin ya kubuta da addinin ya kuma kubuta daga mutuncin sa wa man waqa'a fi shubhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubha to wanda ya fada cikin haram ma'ana wanda zai kusanci shubha to babu shakka wata ranar zai fada cikin haram domin kuwa yau da gobe bai sani ba sai ya shiga cikin haramun in yau ta yi sa'a da ka ta gan shi shubha daga baya ya bayyana cewa halal ne wata rana ya iya zama haramun din shi yasa ake so ka guje wa shubha ku zo baba aki sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa a gidan nan nasa akwai dabinan sadaka sai sai ya tsinci wani dabino a a kusa da shimfiɗarsa sai ya ce laula an yakuna hadha min tamri sadaqa la akaltu minhu ba don wannan dabinan kai ya zama yana daga cikin dabinan zakka ba sadaka shi ko manzo Allah an haramta masa shi da alil baiti zakka to da ya ta iya yi wa ya zama dabinan na zakka ne ta iya zuwa kuma amma manzo Allah ya rubuce haka nan da ya tsinci dabino a gidansa shi ma abin da ya faɗa ke ce ina tsoron in ci wanda ya zama daga cikin dabinan akwai sanda ya ci dabinan ya kwana bai bacci ba yana ta mirgin mirgin matar ta tambaye shi me ya faru yace da bino na ji ina tsoron koko na sadaka to kaga wannan shine gujewa al-mushtabih wanda yayi haka faqad istabra li dini wa irdi ya kubuta da addinin sa domin ba zai fada cikin haramun sannan kuma ya kubuta da mutuncinsa ba za a ainihin soke shi ba wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda zai fada cikin shubha to zai fada cikin haram malamai suka ba wa ma'anar abin biyu ko ne wanda zai rika bin shubha wata rana zai fada cikin haram ko ya sani ko ko kuma a'a in shubha ne shi kansa haram domin an nemi ka kubutar da kanka daga abin da yake zai zama maka matsala a ka. idan ka kiya ka ringa aukawa cikin shubha to ka auka cikin haram annabi ce kan ra'iyar a haula shiba kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge wannan misali ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu dan ya kusanto musu da ma'anar abin kusa da kokolwarsu su gane larabawa ko sarakunan larabawa a jahiliya sun kasance idan sarki ya kasaita sai ya shata wani daji ce dajin nan babu wanda zai shiga ya yi kiwo a wannan dajin ko ya farauta sai shi sai dabbobinsa duk kuma wanda ya aka sako ya shiga wannan dajin to ya tsokano wa kansa bala'i wannan wani abu ne da sarakuna suke a jahiliya wanda musulunci ya hana la ilaha illa lillahi wa rasuli aka yi a cikin sahih bukhari manzo Allah ya hana a ci wani guri kawai shugaba ya shata wani guri ya ce babu wata dabbar da za ta shiga sai tashi Allah ce Allah da manzansa suke da wannan haƙƙi shi ma li iblis sada saboda irin laƙuma da ake karɓowa na zakka da shanu na zakka da dabbobi na zakka da ake zuwa da su ana buƙatar a samu guri a killace su su kiwo dan ba sakin su za a yi su shiga gari su shiga dawa ba za a killace musu guri to wannan gurin ya halatta a musulunci abubakar yayi umar yayi da usman yayi amma saboda ta'addanci yan ta'adda yana daga cikin laifukan da suka gana na usman cewa wai ya shingata wani guri ya hana a shiga aiki ya hana talakawa su motsa a cikin shingen wai saboda dabbobin su shi da usman ce, a dabbobin الجسد مضغة سورة لا أقوى وتصوك أسكين جكي إذا صلحت صلح الجسد صلح الجسد كله أنا كان ذات صلح بفتح اللام هكذا ورد في الرواية ويصح لغة صلح فإذا صلحت الرواية كما ما لم يحدث أن مضغة بفتح اللام إذا صلحت إذا ونن صوكا تجعلوا صلح لها سائر الجسد أولا جكي جبعا إيه سيجعلوا صدو لجعلوا الرحمن الرحيم wanda ya ce ina son a yi min bayani akan bambanci ruhi da zuciya domin na ji alkur'ani na ambatan ruhi da kuma zuciya kamar a matsayin abu guda wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa thumma qatat qulubukum min ba'di dhalika to ban ga inda dai aka ambace su a matsayin abu guda ba ruhi dai wani abu ne da ubangiji ya ce يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا saboda haka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da ruhi Allah ce suna tambayar ta game da ruhi ta ce ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na ba a baku ilimi ba sai dan kadan da haka babu wanda ya san hakikanin ruhi da dan adam ko ruhi da ubangiji yake sanya wa halittunsa ruhin nan yaya yake duk abin da za a faɗa a ina yake a jikin mutum babu wanda zai baka ainihin hakikanin ansa a nan. Ran ɗan adam a ina yake, a kansa yake, a wuyansa yake, a cikin sa yake, a kafarsa yake, a bayansa, a gabansa, babu wanda zai iya gaya maka. Domin a kowane irin rauni mutum ya samu yana iya zama sanadiyar mutuwarsa. Wani a ɗan yatsa, wani a kai, wani a kafa, wani a hannu. Sai kaga ba za ka iya cewa ga bigiran da ruhi yake a cikin ɗan adam. amma dai mun san ruhi wani abu ne wanda yake jasad wato jiki ne abin nan kamar kamar sauran jukuna illa annahu jasadun latif annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ruhin nan mala'iku sukan karbe shi su sanya shi a cikin ko dai a sanya shi a cikin wata auduga ko wani abin nan a kumash wato zani wanda yake mai haske na alhariri idan na mumini ne ko kuma ainihin a fizge shi da ƙarfi a sanya shi cikin gurin da ya fi komai muni idan ran kafiri ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, inna ruha idza kharaj tabi'ahu albasar ko idza kharajat tabi'aha albasar basar idan rai ya fita ido na bin shi da kallo shi yasa ake rufe idan mamaci kaga wannan din yana nuna cewa ruhin nan jiki ne yana shiga yana fita yadkhulu wa yakhruj kamar inda Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin ruhi na mai bacci wanda akan rike akan saki ruhinsa da kuma wanda ya mutu akan rike ruhinsa. Duk wannan alama ce da take nuna cewa ruhi jiki ne. Amma yaya hakikanin ruhi yake babu wanda zai baka labarin yadda yake. Zuciya kuma ita ce wannan tsokar da take jikinka. Shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam fil jasadi mudghah. Nabi ya kira ta tsoka, tsokar da take bangaren a cikin jinka, bangaren hagu wannan tsokar ita ce zuciya ba wani abu ne zuciya daban wannan zuciyar ana kiran ana ana kiranta wato ana ana kiranta hankali wato hankali kansa a malamai suna cewa yana cikin zuciya ne inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid liman kana lahu qalbun malamai suka ce liman kana lahu aqlun a cikin wannan abin da alqur'ani yake karantarwa akwai karan akwai wa'azi ga wanda yake da hankali ga wanda yake da hankali kaga anan hankali ubangiji ya kira wasu alqalb domin mahallin hankalin shine zuciya da cewa yana da ta'alluki kuma da dina wato abinda zuciya take dauke da shi yana da kuma alaka da kunyar dan adam da magana ce doguwa da malamai suka yi akan aina mahallul aqli hal huwa dimagu aw al qalb a ina hankali yake a kwakwalwa yake ko a zuciya alkur'ani dai yana nuna a zuciya yake amma wannan baya hana a ce zama yana da alaka kuma da kwakwalwa din ita kanta wato abinda zuciyar nan ta kunsa tana harbo shi zuwa kwakwalwa kuma kwakwalwa ta sarrafa shi wannan duk baya hana aukuwar wannan amma dai mahallin hankali shine a shine shine shine zuciya afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha kaga Allah ce fatakunu lahum qulubun da yace ya'qiluna biha da yake nuna maka hankali a zuciya yake amma kuma wannan baya hana alaƙarsa da kwakwalwa saboda ka ruhi daban wanda ba ka iya cewa gashi kana ganin shi kana taɓa shi amma zuciya wani abin wacce suke cikin ɗan adam da kuma sauran halittu da ubangiji ya sa ma zuciya sauran na duka a yi mana ƙarin bayani akan hukuncin tsuntuwa tuntuwa wato ɗaukan tuntuwa ba wajibi bane dan ka haka abu an yarka ɗauka ba wajibi bane wani lokaci yakan zama mustahabbi musamman ga wanda idan ya ɗauka ɗin zai adana ko kuma rashin ɗauka ɗin zai iya sa wani wani mugu ya ɗauka domin aka misali aka ta dukiya inda take tsammanin in aka ɗauka ba za a yi kikiya ba to kai kuma kana jin amana tare da kai ba ka tsoron kanka ta fuskar amana to a lokacin mustahabbi ne ba wajibi ne sai ka dauka amma mustahabbi ne an so ka dauka din domin za ka tsare ta an gane ko a wannan lokacin mustahabbi ne ka dauka ka tsare wannan dukiya idan dukiya akalla ta kai nisabi ne da nan ta kai nisabi sarika ta kai abin da idan mutum ya sata za a yanke masa hannu rubu dinar to a wannan lokaci in ka tsinta wajibi ne kai sanar kai cikiyar wannan abin da ka tsinta tsawon shekara guda kai tsawon shekara guda kana cikiya kana cikiya a guraren haɗuwar mutane kamar ƙofofin ya misali kamar ƙofofin kasuwanni da duk inda kake zaton cewa mutane na haɗuwa kuma idan ka yi cikiya kamar gidajen rediyo misali ko gidajen jami'a za kuma ka bayar da ita ga dukkan wanda ya zo ya wasafta maka ɗaurinta da abin da take ciki in kuɗi da yawan ta baka adadin abin da yake na wannan dukiya har ma fi'at wato irin nau'in yan naira hamsin hamsin ce ɗari ɗari ne yan naira dubu dubu ne ya wasafta maka to za ka bashi idan ya zo ya nema ko bayan shekara nawa ne idan bayan shekara guda baka samu ba to kai shagalinka da abin da ka tsinta amma ka sani fa ko bayan shekara ashirin ya zo ya ce na taɓa yar da kuɗi nan shekara ashirin da suka wuce aka ce aiko bayan shekara ashirin baya malam muhammadu ya yi tuntuwa a gurin nan aka kai ka gidan malam muhammadu malam muhammadu ya ce wa sabta abin da ka abin nan kai bayani ya dace da abin nan da ya kashe to sai ya biya ka wajibi ya biya idan ya yi ya yi jari ne da kuɗin kuɗin ya hayayyafa ya samu riba wataƙila ma ya sayi gidaje da motoci ya gina kamfanin nika to in ka zo tun naka ne kai kuma kana da dama kai dan mai ka dan mata ihsani ke to ka ba shi mota kaza daga cikin motocin nan da da uwar kudin ta haifar amma ba hakkin sa ne akwai abin da ba a tuntuwar sa kamar raƙumi ba a tsuntuwar raƙumi ga arziki raƙumi yana gane kuri in ka gama raƙumi ba ya facewa sai dai ya gudu amma baya bacewa zai iya mayar da kansa kuma sannan shi abincinsa ba wahalar da shi yake ba saboda haka aka ce ba za ka dawo na kuma sai gidanka ka ce ka ce kayi tuntuwa. sannan dabbobin da ake take a unguwa suna yawo suna kiwo ba a ci an tsince su kuma kada kawai ka ce ga wata dabba ta ga tana ta kai kawo kofar gidanka ka shiga da ita gida ka shiga tsinta ba a tuntuwa kuma ka ga in ta ce ka tsinta ka jawo kanka jambon dan sai ka yi shekara kana ciki da dabban nan fa ka ciyar da ita kuma don ba za ka bar ta mutu ba to akwai bayanai da yawa a kan tsuntuwa idan aka samu littafin nan ta cikin kasuwa a da sare akwai hadisin da muka karanta wanda ya bayani akan tsuntuwa muka fata magana ina jin wajen darasi biyu ma muka yi akan akan tsuntuwa ba ka samu a da sare ka ji bayani cikin ina hukuncin amfani da magungunan ba da tazarar haihuwa a addinance ya halatta a yi amfani da maganin ba da tazarar haihuwa abinda aka hana a dakatar da haihuwa kwata-kwata tun ya ce matarsa ta haifi ‘ya'ya biyu buku ya hana ta haihuwa kuma daga wannan lokacin ko shi dai ya ainihin sha abin da zai daina haihuwa ko kuma ita ya bata ko a yi mata ainihin aikin da za a hana ta haihuwa wannan haramun ne amma samun tazara wannan babu komai akwai lokacin da sahabbai ba sa son matarsa su yi ciki suke azan na bai hana su ba ba sa son matan da suke tare da su su ɗauki sai suke musu azumi samun tazara musamman idan akwai bukata na shayarwa a da can da wuya ka samu mata suna kwani kwani menene kice kwani ka. to galibi mace tana shayarwa da wuya ka samu ta ciki amma ban da yanzu wata watan da ta jinin ya dauke watan za ta iya wata ma tana haihuwa wato ba ta wuce wata ɗaya sai ta fara jinin jinin abin nan saboda kaga a irin wannan yanayi zai zama tana haihuwa wasu kuma suna ƙanana ba ba su gama shan abin nan ba a aure da kamilai din da ake so a shayar da yaro ba ta iya samu ba su wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a rida'a za ka samu ba za ta iya samun wannan damar ba gaba daya to a irin wannan ko kuma zai za ta shiga cikin laulayi ko haihuwar tana wahalar da ita to duk wannan babu babu laifi idan aka samu tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan shine larabawa suke cewa tanzimin nas amma tahdidun nas wanda shine hana haihuwa kusa kusa wannan haramun ne bai inganta ba ko da kuwa ana samun al'adar ta tana samun rikicewa wata wata wannan ba shi zai sa abu ya zama haramun ba da dama daga cikin malaman mu da sunna sun sun yi bayanin halaccin wannan wannan kuma yace a gaya mata inganci littafin at-targhib wa tarhib yawwa sannan malam yake cewa akwai matan da su kuma ba sa iya haihuwa da kansu dole sai an yi musu operation za yi sau ɗaya abin da likitoci suke faɗa mace za a iya masa operation ne sau uku lafiya lafiya amma in ya wuce uku to kuma abin zai zama haɗari domin ana tsaga ƙasa da kuɗi da kuɗi to an tsaga kuɗi da an tsaga ɗaya kudin an tsaga ƙasa tsaga kuma ba gurin da za a tsaga sai dai in canza a je wajen wajen abin nan kuma kaga an an shiga haɗari kuma ba a san inda aka tsaga a kuma tsaga shi Ba irin wannan kaga dole ne a tsayar da haihuwar. Wannan an tsayar da haihuwar saboda ainihin rayuwarta ita domin hifazan ala hayatiha wannan ya zama wajibi ma a yi haka. Mijin da zai ce matarsa sai ta ƙara sama da haka to wannan yana bijira matarsa ne ga halaka. Wanda kuma haramun ne ya yi wannan. Saboda haka matar da suke da wannan larura wajibi ne ma ba wai ba wai a mustahabi ba wajibi ne a dakatar da haihuwar bayan uku abin nan domin a kiyaye rayuwarsa wannan yana tambaya game da littafin al targhib wa tarhib littafin al targhib wa tarhib na munziri ɗaya daga cikin manyan manyan littafai na musulunci na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma babban malami irin munziri ya tara shi ya tara littafin kuma ya sa shi ala abuwa bil kuma yana magana akan galibin hadisan ya ce sahihi ne ko ba sahihi bane duk yana yin wannan kuma malamai sun zo sun masa hidima daga baya kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ware sahihin sa da da'ifin sa yana da kuma littafi a tarikh al-raghib ala ala targhib wa tarhib al-munziri kuma malamai da dama sun karanta da shi littafi ne mai kyau mai kima mai daraja wanda yana da kyau a ce talibul ilmi ya karanta shi kuma yana taimakawa malamai masu wa'azi da masu huduba domin an ya kasa shi ala al-mawdu'at kuma ya kunshi janibin a kowace abu zai kawo janibin targhib kwadaitarwa akan abun ko at-targhib tsoratarwa akan abun yana hada abubuwan guda biyu wanda ake da buƙatar a har kullum a dinga karantar da mutane tare da kwadaitar da su da tsawatar da su wanda shine ne albishara wa nizara bashiran wa naziran da Allah ya faɗa a sifar wannan sallallahu alaihi sallama? mai bishara ne mai gargadi ne bishara ta hanyar kwadaitarwa gargadi ta hanyar tsoratarwa saboda haka littafin at-tarhib wa tarhib yana da kyau kwarai da gaske musamman in ta samu ayyukan da malamai suka yi tare da shi wannan zai taimaka maka wajen fahimtar ta sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai wani bawan Allah an mahaifiyarsa ta rasu Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya gafarta mata ya mata rahama ya haskaka kabarinta ya alkinta bayanta ko kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاطب فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين